Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ah, a marabanku da zuwa Guru Dollar Forest Academic inda muke ilmantar da mutane a ah, ah, ilimi na game da hada-hadan kuɗaɗe na duniya kamar su forex market, currency market, su stock market, derivative da dai sauransu. A yau insha Allah, za mu ba da weekly analysis akan Euro USD. To, kaman yadda mai sauraro ke gani wannan ita ce chat ɗinmu uh, idan ka kalli nan za ka ga Euro USD ce monthly chat. So, a nan za mu duba opportunity, za mu yi amfani da wannan strategy ɗin wato multiple, multiple time frame analysis wajen gano probability na inda kasuwa za ta nufa a wannan satin. So, a nan kamar yadda mai sauraro yake gani, mai kallo ke gani za ku ga cewa kasuwar ta taso ne daga nan ta zo kuma ta yi hitin din wato moving average din wanda eh, is 200 moving, average ta yi hitin dinsa sai ta yi rejecting dinsa ta sake koma ta sake rejecting ɗinsa amma da ta koma kuma sai ta yi breaking ɗin wannan moving average din wanda a da ya zama mana resistance so da ta dawo kuma daga baya sai ta yi breaking ɗin wannan support level ɗin sai da ta kai lower support level ɗin sannan ta sake kuma ta yi breaking ɗinsa sannan in addition ta sake dawowa a wannan level ɗin to wannan yana nuna mana a wannan level ɗin a monthly a monthly chart yana mana wannan level ɗin yana da ƙarfi shi yasa za ku ga alamun cewa na ɗan ja wannan ɗan alama yace za ta nuna mana wannan kaman demand zone kenan So expectation ɗin mu a wannan kasuwar a monthly time frame shine akwai yiwuwar kasuwa daga nan za ta iya ɗagawa aƙalla ta iya kawo wannan level ɗin wannan level ɗin a monthly basis a monthly time frame kenan so akwai expectation na haka ɗin saboda a nan wajen kun a baya mun sami support a resistance level kai mun samu resistance level zuwa wani ɗan lokaci kafin kasuwa ta yi breaking ɗinsa ta koma yanzu kuma tana cikin wannan zone ɗin kenan so idan muka koma kuma weekly za mu ga yace chart ɗin take so a, a weekly za mu ga cewar akwai yiwuwar kasuwar ta yi hitting ɗin wannan support level ɗin on several occasions ta sake a wannan level ɗin a nan ma ta zo to yanzu akwai yiwuwar akalla kasuwar ta iya ɗaga koda zuwa wannan wannan wannan resistance level ɗin so kuma idan kuka kalli da moving average ɗinmu za ku ga moving average ɗinmu ya koma ƙasan chart ɗinmu so akwai yiwuwar wannan tafiyar za ta iya ci gaba so idan muka koma daily za mu fi ganin big picture na kasuwar kun gani so a wannan level din kun ga kamar yadda kasuwar ta ta zo ta zo ta eh, yi breaking din wannan wannan resistance din sannan ta dawo ta zama support ta sake ta sake koma support ta sake har dai aka kawo wannan level din da aka kawo wannan level din kasuwar ta yi attempting din ta koma cikin wannan zone din amma abin ya gagara sai ta koma so he wannan resistance din ya tukare ta sai ta dawo ta koma ta yi breaking din a support level ɗinmu ne wanda ta yi tafiya har ta kawo wannan level ɗin so yanzu kun ga dama tun a baya mun ga cewar wannan level ɗin demand level ɗinmu ne demand zone ɗinmu ne to akwai tendencies na cewa kasuwar za ta iya tafiya kamar yadda muka yi forecasting a monthly da weekly ta yi tafiya ko da zuwa wannan level ɗin kafin ta iya breaking ko ta yi ƙasa ko kuma ta ci gaba da tafiya. So wannan shine a uh, daily time frames. So idan muka koma kuma 4 hours za mu ga ainihin bigger picture na kasuwar. gani? So a uh, 4 hours kun ga ga yace kasuwar take mun taho a wannan level ɗin muka yi hitin ɗin uh, support level muka koma muka hitin ɗin support level muka koma ƙarshe dai haka aka yi breaking ɗin wannan level ɗin gani an yi breaking ɗin level ɗin bayan haka aka yi to har yanzu muna cikin wannan zone ɗin expectation ɗin shine duk da dai muna hoping cewa kasuwar za ta iya sama so amma tashin ci gaba da tafiyan wannan kasuwan shine har sai ta yi breaking ɗin wannan high ɗin so duk abin da za ta yi a nan wajen za ta iya ranging misali ta ɗanyi sama daga nan haka da yi haka ta sake saukowa ta yi waye finally in dai ba ta yi breaking din wannan level din ba ma tunanin cewa kasuwar da ta ci da tafiya sama ko kasa so the best thing shine amma probability din tafiyar ta sama ya fi yawa akan tafiyar ta ƙasa watan farashi ya karye kenan so wannan shine kaɗan daga cikin bayanin da zamu yi idan muka koma one hour za mu ga cewa a one hour za mu ga full image na kasuwar cewar duk da muna down trending ne a one hour za mu ga cewa an yi breaking ɗin wannan level ɗin kun gani an yi breaking ɗinsa kuma da za mu zo mu sake kara wannan layin ɗin a nan wajen za ga cewa kun gani muna hopin cewa in har kasuwar ta zo ta gagara yin wasu abubuwa a nan finally muna hopin cewa za ta iya daga akalla zuwa wannan level kuma ta ci gaba da tafiya sama so ina ganin a nan za mu ɗan tsaya a wannan wannan shine uh, weekly analysis na euro USD so idan muka kalli bigger picture na kasuwan kun ga this is where we are heading where, we are targeting the markets to reach insha Allah so saboda haka za mu tsaya a